dama korewan yan bidi'a suka kore komai ma ba kowa da sai su ba Allah ba wane ne to amma korewa guda biyu ce akwai korewan bayin Allah ke babu na fayil khawasil abidi wa fana'uhum da fana'insu sun karar da dukkan wata na ƙasa sai Allah fa amaru fa'amaru eh, fa'umira wa fana'uhum ko fa'amru da madariji wani kai bai wani ɗi ne zaka mai tsada mai ara'an ne balle da na zaka sha shafi jirgin biyu ne na wadda wadda ku Eh, ya samu na ji labari ka je nema to abu neman ne sai an je abu da na matsa akan a samu maka amma irin nashi bugu da abu dai an kawo sababbin injina to muskilan ne kowanne mutum zai kasa same shi da kasa ai kaga sai a koma a ware in ba misalin in koyarwa ne zai bar koyarwa to bar koyarwa koma ci gaba da harkar littafin kawai don aikinsa zai wadatar da littafin a bar koyarwa tunda mai ana bukatar littafin sosai kuma zai abu da kuma ga injina a sai wadatattu amma Allah da dai za a samu don sake yin maganin malam Mustapha ga wuri faslu masu ina mai jufa biyu kamar na malam Umar din can ko ba shine ba oh kaga ma wurin ko in intihar wa amma fasulun ne wa amma na fayu shi ga wannan wanda bai gani ba ne abdulaziz iri da na a a yanzu dai duk abar wannan magana bai ga abdulaziz da nuna masa wurin duk abari dai ne inda za a tashin za ka nuna masa salas ya sa alama kuma ba a zargi kasar wai zarge ka Mm, ai ba kai ke da ni da kai ake kifaɗi mun faɗi kai kifaɗi in gaji muna faɗa mutu da ni da kai ne amma wai na ba bokan faran ne ba yawwa wannan ko dubu ma wurin ikan ya zazzagen sa bayan ya gano ma wurin ne ni ne ni ne matsala wala ya sa alawa jiya ba ah, kai kuma zaka sake kana yi da shi a'a wanda kika kana ne <laughs> wa amma na fai khawasil abidi korewan keɓaɓɓun bayi mun yi magana su kuma na fayinsu a wurinsu maimakon su ce babu Allah kore duk wata na ƙasa aikar da ya duk wata na ƙasa Allah ya tsarkaka daga gare ta wa fana'uhum nan suka ƙarar da fa'amru wara a nafayin akwai abu bayan korewa ba nafai ula'ika wa fana'ihim kaga bayan kodansu akwai umarni za su bi umarni da hanawa li'anna nafayahum su li sifatin naqaisi korewa ne na sifofin na naqasar Allah ya tsarkaka daga kaza Allah ya tsarkaka daga kaza wa ma yudadu awsafal kamali da duk abin da zai zama kishiyar sifofin kamala wa fana'uhu wa an iradati ghairihi haka nufin waninsa wa mahabbatihi wa khawfihi wa raja'ihi ana fana'uhum an iradati ba sa nufin wani Allah kwata-kwata da son wani Allah tsoron wani Allah sharen wani Allah fa fana'uhum kaga wa'annan su yana da kyau kenan an kulli ma yukhalifu amrahu ga duk abin da ya saba wa umarnin Allah wa mahabbihi wa nafaihum da korewansu le kulli ma yubadu kamalahu duk abin da zai kishiyanci kamala Allah sun kore shi wa jalalahu wa mallahu firqani fa ya arifu duk wanda ke da furkan. yake da abun fahimta to zai san haza wa haza wa gairuhu wala atibara bihi yana ya ishe mako na'am